Matakin takaita yawan mambobin gwamnati wanda shugaban kasar Nishar Muhammad Bazum ya ɗauka bayan da ya karɓi ragamar mulki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata da ɗaya gefe wasu bukatun da gwamnati ta ce sun karu a kan waɗanda ke kunshe a kasafin shekarar nan ta 2021 ne ya sa majalisar soma wannan zama domin tantauna wannan bukata ta kwaskware kasafin kuɗin ƙasa honorable isaka asuman shine shugaban kwamitin 'yan majalisa masu kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa kwan ministar biyu a gama wuri guda ko ministar guda a raba shi kenan a yi sosai a yi gyaran fuska wannan abun yana kawo canji shi ma cikin haraka ka kashin kuɗi to yanzu ana ta he sai gwamnati ya samu ƙarin miliyar 181 na kuɗi ya yasa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje to shi ne an kama shi yasa ana bada amincewarta in ta amince shi ke nan da sabon birje na Nijar na 2021 na shekara 2021 ya zama miliyar 2,800 da 26 ganin yadda gwamnatin ta buƙaci majalisa ta bata izinin ƙara yawan kuɗaɗe akan waɗanda kasafin ya kunsa a can farko ya sa ɓangaren adawa jan hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don tabbatarwa kansu an yi abin don talaka in shi honorable ibrahim yakuba mu wajenmu 'yan majalisa adawa shine menene gwamnati ta sa game ga taimaka ma talakawa da makaranta da likita da kama ma manoma da makiyaya ka sa cikin kwanciyar hankali menene gwamnati ta tsauka ta sa cikin gina kasa ba wasu abubuwa ba wani bi wanda ba su da mahimmanci ai in ka lura shekaru zuwa shekaru wani bi makudan kuɗi ake ɗauka ana sa fada shugaban kasa ko kuma fada majalisa ita da kanta ko kuma wata fada can dai wasu ma'aikata wasu gwamnati a kwashi yawancin dukiyar ƙasa a ce masu jagoranci su ne suke aiki da su wannan mu muna cikin masu Allah wadai da shi to amma a cewar honorable Bukari Sani Zilli na bangaren masu rinjaye bukatun talaka ne mafarin bullo da wannan gyaran fuska in ka lura kaga shugaban kasa dan talaka ne prime minister dan talaka ne shugaban majalisa dan talaka ne babban sojoji babban police duka dan talaka ne wace hujja ma ke aku a ce talaka ya wahala kenan wanga zama da aka yi dole mu cikin ɗakin nan mu san da kan cewa abin da za a amfana karkara mu bisa kan shi ne duka hamar da gwamnati take yi kuma da hamar da gwamnati ya kamata ta yi kuma bisa kan shi balle mu wakilan jama'a abin da ya kamata in tabbatar maka in Allah yarda tsarin da ke akwai na karu al'umma ne. Gwamnatin da ta shuɗe ce ta tsara kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda kuma majalisar dokoki ta wancan lokaci ta yi na'am da shi a wani lokacin da dukkan su ke gab da kammala wa'adinsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.